A shirinmu na nishadi a wannan mako mun sake samun bakuncin Abdulkarim Muhammad Abdulkarim shugaban kamfanin Moving Image inda muka tattauna da shi dangane da shirin baje kolin kilaf da za a gudanar a watan Oktoban wannan shekara. A yanzu inda aka kwana shine mun aikata mun aika da takardun gayyata ga duk wani eh, wata ƙasa da take da ofishin eh, jakadanci a Najeriya. goron gayyata cewa su tallata wannan abu a kasashensu domin a samu fina-finai da suka shigo mana daga wayannan kasashe. Kasashe nawa ake sa za su Mun aika da goron gayyata ga wajen kasashe 35 amma muna ganin cewa akalla in muka samu kasashe 20 to an yi rawar gani kuma mun riga mun fara samun sakamako saboda kasar Nijar bayan tabbacin cewa ta ce za ta shigo wannan gasa mata ta eh, nuna cewa za ta bamu goyon baya da ta kawo mana makaɗa da za su zo su eh, baje kolin su a wannan dandalin Allah ya To eh, baya ga haka shin an samu haɗin gwiwa ko tallafi daga wata ƙasa ko gwamnati? Eh to tallafi mun samu cewa ƙasar Koriya ta bamu alwashin cewa Ah, abin da za mu yi na koyawa mutanenmu harkan fim za su turo mana ɗaya daga cikin fitattun masu yin fim na koriya ya zo ya gabatar mana da ah, aji na master class idan ka ce koriya ƙasar koriya a ce ta kudu ko kuwa ta kudu ah, kenan za su koyar a kyauta eh su za su kawo mutumin kuma za su ɗau ɗawainiyan shi ya zo ya nuna mana fim ɗinsa bayan mun kalla kuma mu tambaye shi tambayoyi yadda ya abubuwan da muka gani. Banda kasar Koriya, shin akwai wata ƙasa da za ku yi ko haɗin gwiwa? ko gwamnatin Najeriya? Gwamnatin Najeriya ita ce eh, muke fatan cewa za mu samu ah, eh, abin din tabbacin samun wannan haɗin gwiwa da ita da ta najeriya gaba ɗaya da kuma ta jihar kano amma har yanzu ba mu samu ba tukuna to kace tabbaci kenan an fara magana ne ko ko kaka eh mun shigar da takardan cewa ga abin da muke son mu aiwatar kuma muna bukatan wannan haɗin gwiwa da su to muta masu fina-finan da za su saka fina-finan su domin ci a wannan baje koli tun da naji an ce har za a ci gasa ko kudi ne eh, kudi ne za a ci eh, wato akwai kategori eh, wato sashi-sashi mm. sashi guda uku na farko shine fina-finai masu dogon zango wanda yake duk wanda ya ci wannan dalar amurka dubu goma sha uku da dari biyar shine da dari biyar mm. shine farashin da wanda zai ci gasar zakaran wannan sashi sannan akwai sashi na fina-finai masu gajeren zango wanda yake ba su kai huce minti talatin ba su kuma dolar amurka 7,500 mutum zai iya ci in ya ci wannan gasar sannan akwai documentaries wato fina-finai da ake yi na tarihi haka to su kuma duk wanda ya fito gwarzon wannan sashi zai tafi gida da dala dubu uku da ɗari biyar. Su documentaries ɗin masu tsayi ne ko su ma gajeru? Ai su ba kayyade masu diyan da suka shigo eh haka. To shi wannan kuɗi da za a ba waɗanda suka ca ina za a samu shi? A mun riga mun aika wa bankuna a nan ƙasar cewa su shigo muna gayyatar su su ba da wannan gudunmawa kuma muna kyautata zaton insha Allah za a samu. To waɗanda za su suko fina-finan su domin a tantance har su kai ga cin nasara. Akwai wani kuɗi da za su biya ne? Eh duk wani ma wanda zai shiga wannan gasa ko kuma ya ci gajiyar abin da ake son a yi sai ya biya kuɗi saboda kuɗin sun kasu daban-daban. Mm. In za ka shigar da fim ɗinka ne na gasa in ka shiga yanar gizon mu za ga ko nawa za ka biya in za ka yi workshop saboda za mu yi workshop shi ma da ɗalibai da kuma waanda suke yan fim haka in za su shiga akwai abin da za su biya sannan kuma idan mutum zai shiga master class ne shi ma akwai adadin kuɗin da za a so kowane abu da mutum zai saboda idan mutum ya shiga wannan gasa hmm. abin da za ta yi shine na farko za ta nuna cewa ga shaida ka shiga wannan gasan ita kanta wannan shaidan abu eh, eh, eh to shi kanshi zai zo da kuɗi saboda haka dole in za a yi wannan harka sai mutum ya biya abin da ya cancanta saboda a sami yin abin kuma ya karbu saboda mu shine a ce kowace shekara mun yi wannan abu to a ɗan dakika kaɗan menene eh, babban sako da ake so a isar akan wannan baje kuma babban sakon da muke son mu isar shine muna son mu nuna cewa a yanayin da duniya take ciki a yanzu labari duk daga inda ya fito ba a raina shi to mu tabbatar da cewa labaran da muke eh, isar da sakonsu ya kasance namu kuma mu ne muke isar da wannan sakon da kanmu. To Madalla, Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.